Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 18 ga watan Nuwamban shekarar 2017. akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalar da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makiri ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan lokacin to ko bayan labarai za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna jihar anambra akan zaben da suka yi a yau za mu kuma kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin jawabai daga dattawan arewa sai kuma wato labaran wasanni daga ƙasar najeriya amma duk sai kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum yanzu haka dai shugabannin jam'iyyar shugaban robert mugabe ta zanu pf ta faɗa yau asabar cewa za ta gudanar da wani taro gobe lahadi idan allah ya kai mu domin ganin kawo tsawon ƙarshen mulkin mugabe. wasu majiyoyi guda biyu ne masu tushe suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa za su mayar da mataimakin shugaban kasa emerson mananganga wanda shugaban mugabe ya kora a cikin satin can ta gabata kana shugabannin suka ce za su yi watsi da yunkurin da mugabin ya yi na ganin matarsa ta gaje shi musamman daga mukaminsa na shugaban mata na jami'ar tasu ta zanu pf ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar wanda ya tabbatar wa reuters da batun taron goben ya ce yanzu za su amince da shawarar da gundumomi tara na jam'iyyar suka yanke cewa shugaba mugabe ya sauka daga shugabancin kasar da ma na jam'iyyar taron na gobe yana zuwa ne a daidai lokacin da wato dubban matasa suka titunan birnin kasar a yau asabar suna gudanar da zanga-zangan kiran shugaba gabe ya sauka wasu daga cikin su ma har sun dumfari hanyar gidan shugaban kasa suna kira da shugaba mugabe ya yi murabus wannan gidan dai shine inda ake wa shugaban daurin talala kuma nan ne ake tattaunawa a kan yarda ya murabus sai dai kuma sojoji da suka hana masu zanga-zangan isa duk da gidan sai wani matashi dan shekaru 26 mai suna rotundo mai sari ya cike cewa gaskiya sojojin ba su yi musu adalci ba amma ya ce suna nan sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. akalla mutane biyar ne suka mutu jiya juma'a a kasar kenya lokacin da aka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zangar nuna goyon bayan shugaban yan adawa raila odinga musamman akan zaben da aka gudanar a kasar wanda haifar da damuwa a cikin kasar yan sanda sun harba hayakin nan mai sa kwalla tare da watsa ruwan zafi domin hana masu zanga-zanga kaiwa babban filin da ke fadar gwamnatin kasar inda shugaban yan adawa zai yi jawabi 'yan sanda sun ce mutane biyar da suka mutu jama'ar gari ne suka jefe su har lahira bayan sun kama suna sata lokacin zanga-zanga amma kuma jama'a suka ce karya 'yan sandan ke yi su ne suka halbe su 'yan sanda sun ce ko kusa ba su yi amfani da harsashi mai kisa ba dama dai tun farko wannan satin 'yan sanda sun ce ba za su bari wato odinga ya yi wa taron magoya bayansa jawabi ba bayan ya dawo daga balaguran da ya zo na amurka da birtaniya a kan batun zaben kasar ta kenya da ya samu tangarɗa tun daga lokacin da aka fara zaben na farko na shugaban kasa sai wasu shaidu sun ce sun ga masu zanga-zanga suna jifan 'yan sanda da duwatsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a jiya juma'a ya gana da ministocin harkokin wajen kasashen afirka hasu 37 da ma wasu wakilai daga kasashen afirka makasudin wannan taron ku shine batun cinikayya da suka hannun jari tsakanin amurka da su waɗannan kasashe sai kuma batun yaƙi da ta'addanci da samar da shugabanci na gari ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana duban makomar nahiyar ce abinda za ta zama a shekara ta da 21 lokacin da za ta zarta duk wata nahiya yawan jama'a da mutanen da ba za su gaza biliyan biyu ba wakilin wannan gidan rediyo mai aiko da rahotanni daga ofishin jakadancin amurka cindy sen ya ambato sakataren harkokin wajen na amurka na cewa matsayinsa na sakataren harkokin wajen amurka bai samu damar ziyarar kowace ƙasa daga cikin nahiyar ba kafin ya zama sakataren harkokin wajen amma yanzu ya zarci ƙasashe da dama a cikin nahiyar kuma yana fata ya ƙara ziyartar wasu da dama domin yanzu haka akwai wannan shirin ma a ƙasa sai da ya ce ya zaku ya ga ya yi wannan ziyara kuma ba zai iya haƙuri ba har sai bayan wannan ziyara kafin ya kira wannan taron kafin da ya zama wata lasan sakataren harkokin wajen amurka a ƙarƙashin wannan gwamnatin shugaba donald trump shine shugaban kamfanin mai na exxon mobil ya ce gwamnatin trump ta ƙudiri niyyar mayar da hankali akan bunƙasa kyakkyawan dangantaka na tattalin arziki da na kulla kyakkyawan wato alaka da kasashen na afirka musamman akan abin da ya shafi ciniki da saka hannun jari sai dai tilasan ya ce samar da ci gaba mai ma'ana ya dogara ne kaco kam akan yanayi mai kyau da gwamnati mai alkibla ya ce samar da gwamnati na gari ya wuce gaban samun zaɓe karɓaɓɓe ladan ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya toma da dazu-dazu ne aka kammala zaɓe da ake yi a jihar anambra inda za a zaɓi sabon gwamnan jihar wasu mazauna garin sun yi ko kuma sun yi bayyana ra'ayinsu game da ƙuri'u da suka kada a yau Okay, my name is Onwuga Chukwudi. The election as it is is free and fair. In ji Chukwudi kenan wanda ya ce an gudanar da zaben da adalci ba tare da wani tashin hankali ba. Ya kuma yaba hukumar zabe ta ƙasa bisa kokarinta wajen horar da ma'aikatanta don tabbatar da nasarar zaben. A sunana Muhammadu Sani mai shayi a fa a Oka. So zabe yadda muka ga ya kaya dai alhamdulillah an yi zabe lafiya saura kuma mu jira abin da muka zaba Allah zaba mana mafi alfa. Sunana Ibrahim Ali daga Oka. Gaskiya zabe dai mun ga an yi zabe lami lafiya ba tashin hanko gaskiya muna godiya ga wannan tsaron ma da aka bamu gaskiya to sai dai mu jira sakamako Allah ya ba mai rabo sa'a kai sunana Amina Kabiru kuma muna murna da wannan abin da aka yi dan da ana cewa ba za a yi zaɓe ba za a yi Biafra amma Allah ya kawo mu yau rana mun yi shi lafiya muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari ya mana abin da ya dace sunana Hajiya Yarbana daga cikin Anambra State Oka Allah na kada kuri'a da kyau tsakani da Allah ni ban zata wannan kuri'a dai haka ba wallahi ban taba yin zabe irin wannan kamar da aka yi a nan birnin sun ce kar a fita zaɓe kuma jama'a sun fita mun kaɗa kuɗi a wallahi gwanin daɗi Allah ya sa a dace. Duk da cewa mutane da dama sun shaida mini cewa an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Zaɓen da ya fuskanci wasu kalubaloli kamar kasa isar da kayan zaɓe cikin lokaci a wasu wurare a wasu rumfunan zaɓe kuma aiki ya ɗan tsaya saboda rikicewar na'urar tantance katunan zaɓe. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya. To madalla a gaida Alphonsus Okoro Igwe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa. Tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 'Yan majalisar da dattijai da ta wakilan Najeriya waɗanda suke wakiltar jama'ansu shin yaya suke ganin za a fahimci juna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba? wakiliyar sashen hausa madina dauda ce ta taimaka ta samar mana waɗannan ra'ayi sunana honorable ngolu timothy simon ni ne wakilin mazaɓin fanshin kanke kanan federal constituency na plateau state jami'ar pdp wannan matsalan da aka sani da addini da kabilanci da sauransu bari in gaya maki gaskiya da zuwan wannan national assembly wannan abin ta ka sosai sosai a karkashin shi shugabanmu speaker yakubu dogara yadda ma aka yi zabensa zai ya nuna cewa ba yi zabensa ta hanyar dalilin addini ko kabilanci ba wannan abin ya kwantar da hankalin addini da kabilanci a wannan 8 house of representative da nake maki wannan magana eh mutane ne suna you know Eh, siyasa da juna da sauransu ba za a rasa irin wayannan abubuwan ba kowa zai so ya nuna saboda daga wani wuri ne ka zo dole wannan abin ba zai yiwu cewa za ka manta da addininka inda ka fito ko kabilanka inda ka fito ba amma yadda aka sa ta ta shiga cikin siyasa ta so ta dagula siyasa kamar yadda da take wallahi a yanzu din nan ba ta nan saboda ki duba yawancin abokanin shi speaker wanda shi krista ne yawancin abokanin shi musulmi ne za a je ko ina speaker zai iya je auren abokanai colleagues musulmi mu je mu shiga masallaci mu zo na mu yi tare za mu je church kuma tare da musulmi sai su bi shi har church mu je mu zo na mu gama su ja da lafiya kin ga wannan abin ya karfafa mu wannan abin ya kawo sabon dangantaka a wannan majalisa yanzu abokantakanmu da abokanai mu yawane mu musulmi wallahi ya karfi fiye da yadda da yake inda da ba mu zuwa yanzu muna zuwa inda da su ba su zuwa yanzu suna zuwa yanzu za mu je mazaban speaker mu je mu wakilce shi a babban bukin da za a yi a kauyen shi kirista guda hudu musulmi guda hudu za mu tafi mu je mu wakilce shi a wannan wurin wallahi ba a wannan lissafin siyasa da kabilanci da addini kamar yadda da ake yi in kowa zai bi ta haka na ba da gaskiya cewa wannan abin za ta mutu muna tashi a nan muje je subuki a kano muje je subuki a mutanen kano honorable musa yana zuwa kauye na yana da aboki a kauye na an yi rasuwa a wurin ya kama hanya ya je har ya je an yi biso ya koma so wannan abun fa waɗansu ne wanda suna ganin in ba za a samu riba ta wani hanyar da ya kamata sabe da ya saba a zo ta hanyar addini ko kabilanci wannan abun baya tasiri kuma yanzu saboda kowa idanunsa ya waye mun gane komi da komi sunana honorable injiniya abdullahi umar faruk a mazaɓar birnin kebbi kalgo da bunza jihar kebbi apc a daina son rai ga dukkan al'amura matsawa aka tsaya aka mai da kibla guda na gina ƙasa ba tare da an sa son rai ba insha Allah za a samu wannan haɗin kai na zamantakewa tare wannan shi dai harka ta gina ƙasa ba wai zancen wakilan jama'a ɗaya ba ne amma dai namu gudun wanda za mu yi shine mu kanmu mu tabbatar da cewa mun tsara gaskiya kuma mun bi ka'idodi wa'anda shi kundin tsarin mulki ya shata muna da kuma zamantakewa da mura mutane an yi tsakani da allah babu son rai wannan idan muka fake shi insha allahu za a samu haɗin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar nan sunana yusuf buba yakub ina wakiltan gombe Hong federal constituency a adamawa state jami'ar apc to da shawo kan matsaloli shine a yi shugabanci mai kyau a sawa mutane abun yi musamman matasanmu su samu aikin yi mata su samu sana'o'i sannan kuma a samu abubuwa dai na rayuwa kamar hanya kamar wuta makarantu ya zamanto mutum zai tashi a kai yara makaranta ba tare ma da sai ya biya kuɗi ba gwamnati ta bada free education at least primary da secondary sannan kuma bayan da wannan maganan asibitoci mutane su samu asibitoci free ba sai sun biya kuɗi ba wayannan basic things idan mutane suka samu to ina tabbatar miki ba wanda zai magana raba kasa honorable abubakar yunus ahmad abubakar to memba ne wanda yake wakiltar mazabar yamal ba daga jihar gombe kuma jam'iyyar apc shawara dai shine a halin da muke ciki a yanzu kamar da kuka faɗa kuka gano cewa akwai wannan bambance-bambance to dole ne mu tsaya ko ta nahiyoyi ma'ana nahiya-nahiya ko jihohi in ma kabila ce in ma addinance ne a ɗauko ainihin kundin nan ta tsarin mulki wanda ya haɗa mu a bincike shi a yi shi falle ɗaya a kalli musamman abubuwan da ya kama na haɗaka a duba a ga cancantan shi ko rashin cancantan shi yiwuwan shi ko rashin yiwuwarsa in kowa ya duba suka yi kowa ya duba nashi ya kawo nashi shawarwari sannan kuma dole a samu matattara guda ɗaya wanda za a zauna a dubi wannan abubuwa ɗin a ga yadda za a haɗa su ya zama mu canza wa kanmu kundin tsarin zama abinda ake kira restructuring da ake ta maganan nan kowa yana da iko kowa su zauna wanda yake ji abin ba ba dai ko kai ka ne ma to ka tsaya ka kalli abin da kake bai dace ba amma akwai tsari wanda ake yi federal council of state su ne idan aka yi domin in ka duba daga council of state na akwai gwamnoni gwamnonin nan su ne ƙananan hukumi har zuwa ward kowa kowane gamna zai tattaro na jihar shi da nahiyar shi ma'ana ana maganan shiya south south south east ko north east ko waye in aka hada in su wannan council of state suka hadu sai su kamo majalisa kowa a majalisar nan kowane yanki yana da wakili 360 ga sanatoci 109 kowani jiha tana da sanatoci guda uku uku sai dai kila fct ne take da guda daya fct nan kuma tana da membobi na reps guda biyu ita ce mafi karanci akwai masu hudu masu biyar masu shida har akwai masu ashirin da hudu in aka haɗu dukkanmu nan za mu zauna mu ga wanda ya cancanta sai kuma a fidda mafita yadda zai fidda mu sunana sadiq ibrahim nasin ina wakiltar mazaɓar song da fufore daga jihar adamawa kuma ni ɗan jam'iyyar apc ne to na farko dai mutane suna ganin kan cewa bambanci da muke da shi na kabilanci da na addini da bangaranci kamar kan cewa wani abu ne wanda zai wargaza shirin ƙasar nan wannan ba zai wargaza komai ba abin da lura da shi shine ƙasashe da yawa ai da haka suke kuma fiye da haka amerika ko ingila ko duk inda muke gano din nan su din ma da su da addinanci su da kabilanci su da irin wannan abu don haka mu yanzu shekara 1960 muka samu yancin kanmu muka zama ƙasa guda shekara nawa yau hamsin waɗannan ƙasashen da kirga miki na amerika da ƙasashen turai sun fi shekara 500 suna tare shi sa wannan abu ya tafi mu ma abu da ke faruwa a ƙasar nan muna da abu da ake kira institutions national institutions wanda suke haɗa kai soja dole ka soja zaka zama Najeriya ami ɗaya ne ko a tura ka Katsina ko a tura ka Aba ko a tura ka Malumfashi ko a tura ka Adamawa dole ka je ka zauna can mai maka a mace can muna da National Assembly nan akwai sanatoci guda 900 membobi 360 dukkan mun abokanan juna ne yanzu domin yadda kake za ka samu akalla mutum 20 30 wanda kuna kana telefon na suna kiran kana kiran su za ka je aure a ba za su maka aure adama za ka je katsina za a je kano kaga wannan ma yana haɗa kai akwai abubuwa federal civil service wanda shi ma abu ne mai haɗa kai zai sa mana haɗa kai don haka ni ina ganin mun cika emphasizing abun da ya raba mu maimakon mu dinga emphasizing abun da yake haɗa mu don haka ni ina ganin haƙuri ne kan za ta yi da juna nan gaba in ba a zamanin nan namu ba a zamanin 'ya'yanmu ƙasar nan za su zama ɗaya. ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakili wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A kasance lafiya. Oh, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti 48 na rana a nan washington ga shirin jawabai daga dattawan eh, arewa Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. I am shugaba buhari ya kai ziyarar aiki yankin kudu maso gabas inda ya ja hankalin kabilar ibo da cewa suna da jama'a dukkan najeriya da haka su kaucewa batun biyafara president buhari is a exercises Bola Tinubu ke jinjina shugaba Buhari ya taron kaddamar da littafin mulkin shugaban na rabin wa'adi mai shafi 360 da jami'an labaransa suka wallafa. Sanata Indumi ya samu nasarar dawowa majalisa bayan dakatarwa ta wata shida. Shugaban dillalin kayan marmari na Najeriya Ibrahim Abdullahi ya ce sun shiga yajin aikin sayo lemo daga Benue don wani buhu da ba su yarda da shi ba da jihar ta kirkiro da kuma tsananin haraji. Gwamnatin jihar Nasarawa ta bude hekta akalla goma duk wani lemo da ke Benue wanda yake so a saye shi a kawo arewacin arewa to ya kawo wannan gurin ya zube in mun ga abin da muke so mu saya. Rundunar 'yan sanda ta musanta janye jami'an tsaron gwamna Willy Obiano kan zaben gwamna a Anambra ta ce yana ma da 'yan sanda 221. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Hallur Abdullahi Maraya daga Kaduna. da kuma fasto Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Halar Abdullahi Maraya. Auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ali tayyibin tahirin wa sahbi jami'an haka gadon qidaril azim. Assalamu alaikum yan uwa mutanen arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. ita kanta najeriya ƙasa ce da allah ya mata albarkar mutane masu yawa wato fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in arewacin najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in da allah yawa najeriya arziki da shi sannan ban haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita Dubu da takwas amma fiye da kashi saba'in da ɗaya na wannan faɗin kasa da Allah yawa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi. duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya. Don ka duba sai ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Da sai dai babban abin takaici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa sannan gashi kuma in ka duba tojan bangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa da suka fi daɗewa suna mulki. domin idan mutum duba akwai dan arewa wanda ya shekara tara yana mulki akwai dan arewa wanda ya shekara takwas yana mulki akwai dan arewa wanda ya shekara hudu da wata uku yana mulki akwai dan arewa wanda ya shekara biyar yana mulki akwai dan arewa wanda ya shekara uku yana mulki kaman haka dai to idan mu ya duba ga shugabanci ga fadin kasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu gashi ƙasar najeriya tana ɗauke da mutane fiye da miliyan ɗari wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun aƙalla dala guda a rana to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin na najeriya ne za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san ma wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas inda za ka ga an fada tashoshin mota an sa bama coci-coci a masallatai a makarantu da makamantan haka sannan za ka ga sace jama'a sanadiyar wannan ta'addanci abubuwa dai marasa kiwa Allah subhanahu wataala ya mana maganinsa. Shi ma Fasto Lado ya ce. To, salamu alaikum jama'a 'yan uwana 'yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoranmu wato annabi isa yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin Matthew cikin littafin Luka wanda muke kira bisharu hudu ya yi koyarwa da yawa ya ja hankalinmu akan mu kaunaci zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar mu arewa har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalinmu akan cewa mu nemi zaman lafiyar ƙasar domin zaman lafiyar ƙasar shine zai zama mana da ci gaba za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin mu kaɗan daga cikin abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba a cikin ƙasanmu inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna zaman lafiya shi ne zai sa ƙasar mu ta ci gaba shi ne zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka na tuna abin da ya faru a maiduguri kano da waɗansu wurare duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda yake so izo in zuba jari ko kuma yi wani abu wasalam assalado simon daga kano na gode To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To, madalla, yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida da za a gudanar a shekara ta 2018 mai zuwa gasar wace ta kunshi 'yan wasan kasashe masu taka leda a gida za a gudanar da ita ne a kasar morocco daga ranar 12 ga watan janairu zuwa 4 ga watan fabrairu wannan ne karo na uku da najeriya ke shiga gasar wacce ake gudanarwa a duk bayan shekaru biyu kuma za ta fafata a matakin rukuni ne da kasashen rwanda da equatorial guinea da libya a rukunin c rukunin a na da mai masaukin baki morocco da guinea da sudan da kuma mauritania sai rukunin b da ya kunshi kasashen ivory coast da zambia da uganda da namibia rukunin karshe wato rukunin d yana da angola da kamaru da congo brazzaville da kuma burkina faso kasar da duk ta lashe gasar za ta sami kyautar dalar amurka miliyan 1,250 a maimakon dala 750 da kasar congo ta samu bayan da ta lashe gasar wadda ta gabata kasar kenya ta nada paul port a matsayin sabon mai horar da babbar kungiyar kwallon kasar ta harambee stars port dan shekaru 61 ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru biyu inda ya maye gurbin stanley okumbi wanda ya shugabanci kungiyar tun daga shekarar bara ta 2016 Port ɗan ƙasar Belgium ya yi aikin horar da 'yan wasa a can baya da ƙasashen Gambia da Burkina Faso. Idan muka leƙa ƙasar Ingila, Manchester City ta ƙara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta doke Leicester City da ci biyu da nema. Chelsea da ke ta hudu a teburin gasar ta koma a matakin ta biyu bayan da ta lallasa west brom da ci hudu da nema to amma hawan nata bai tsawaita ba domin ko ta koma ta uku bayan da manchester united ta yi galaba a kan newcastle ta kuma ɗare matsayin na biyu a tebur tottenham da ta dade a matakin na biyu a tebur ta sauka zuwa matakin ta hudu sakamakon kashin da arsenal ta bata a emirates da ci biyu da nema a kasar jamus kuma kungiyar bayan munich ta doke augsburg da ci uku da nema wanda ya tsawaita yawan wasannin da ta buga ba a doke ta ba tun somawar aikin sabon kocin ta yop hinkes haka ma a kasar spain barcelona ta yi galaba a kan leganes da ci uku da nema inda ta ci gaba da shugabancin teburin gasar la liga ta kasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To madalla jama'a ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma gobe idan Allah ya kama a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin.